a wannan yammaci na talata ko raba ko? Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na laraba takwas ga watan Ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga birnin maka zuwa Madina wanda kuma yake yammaci na ashirin da uku ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida. a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi al'adu, musa wani allah ta'ala ya jikin shi mishi rahma domin ci gaba da gabatar da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai alfama na ramadan da kuma wannan shi ne majalisunmu na bakwai yayin da muke cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul isra a yammacin jiya idan ba a manta ba malam ya karanta mana daga kan aya ta 61 zuwa aya ta 65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 فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم وأجلب عليهم بغيرك ورجلك وشاركهم في الأموال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama na lokacin da muka ce da mala'iku ku yi sujjada wa annaba Adam, fasajatu dukkaninsu sai suka yi sujjada, illa Iblisa, in da Iblis. Kala ya ce a judu liman salabta ɗina, shin zan yi sujjada ga wanda aka halice shi daga ainihin wato taɓo wanda aka halitta daga ƙasa? Kala sai ya ƙara cewa a ra'aitaka shin ka ganka hadhan ladhi karramta alayya wannan wanda ka fifita shi ka ɗaukaka darajarsa a kaina la ahtanikanna la in akhartani ila ajalin mu ila yawmil qiyamah idan har ka jinkirta min zuwa ranar alkiyama la aftanikan na zurriyatahu illa qalila to lallai sai na fatar da dukkanin zuri'arsa in ban da kaɗan daga cikinsu da dhhab sai Allah ya ce to ka tafi aka min minhum lallai dukkanin waɗanda suka bi ka daga cikinsu su fa inna jahannama za a makura, to sakamakon ku da kai da su baki shi shine wutar jahannama sakamako ne kuma wanda yake cikakke wastafziz man istata'ta minhum ka ja ko ka ribaci dukkanin wanda ka sami iko daga cikinsu? bi sautika da muryarka wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika ka kuma ja su da dukkanin ainihin wato rundunarka mahaya dawaki da masu tafiyar kafa wa sharikhum fil amwali wal aulad ka kuma yi tarayya da su a cikin dukiyoyinsu da 'ya'yansu wa idhum kuma ka burata musu duk abin da zaka burata musu kai musu alkawarin duk abin da zaka yi musu alkawari wa ma ya'idukum shaytanu illa ghurura lallai babu wani abu da shedan yake wa mutane alkawari da shi face ruɗu inna ibadi Allah ya ce lallai hakika bayina laisa laka alaihim sultanun ba ka da wani iko ko wani karfi a kansu wa kafa bi rabbika wakila lallai ubangijin ka ya isa ya zama majikancin lamarinsu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi yana ba mu labari ne na wani ɓangaren abin da ya wakana tsakanin annaba adam alaihi salam da iblis alaihi la'anatullah da kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta na hukunci a tsakaninsu Allah ta'ala ya kawo wannan ne domin ya ƙara kwantar wa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hankali ya kuma yi wa'azi ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama da mutane baki ɗaya. ta hanyar nuna musu cewa shedan tun asali ya kasance makiyi ne ga babansu Annabi adam sannan kuma ƙiyayyarsa ta ci gaba da wanzuwa a gare su ba kuma za ta tsaya ba har zuwa lokacin da za a yi tashin alfiyama ya ka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kawo mana wannan kissa dan ya gaya mana a da ya faru ya kuma gargaɗe mu da rikar shekan a matsayin majikancin lamari a gare mu tare da bayyana mana irin abubuwan da shekan yake rudar bayan Allah da su. Ibn Kasir alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa bayan ya kawo waɗannan ayoyi sai yake cewa ya tsoro ta'ala adawata iblis la'anatu la'anahu Allah li'ada yace a cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu ta'ala yana ba mu labarin irin adawa da ƙiyayyar da iblis alaihi la'anatu Allah ya nuna wa annabi Adam alaihi salam wa zurriyatihi da kuma zuri'arsa baki daya wa annaha adawatun qadimatun kuntu kulika adam kuma wannan adawa adawa ce wadda take da daddiya an fara yin ta tun daga lokacin da aka halicci annabi adam fa innahu ta'ala amara al-mala'ikata bis-sujudi domin lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi adam ya umarci mala'iku su yi wa annabi adam sujjada takriman lahu wa ta'abbudan lillah wannan sujada za ta kasance girmamawa ce ga annabi Adam sannan kuma bauta ce ga Allah subhanahu wa ta'ala fasajadu kullukum ibn kafir yace dukkan mala'iku sai suka yi sujada. illa iblis istakbara wa aba an yasjuda lahu in banda iblis shine yayi girman kai ya kuma yin sujjada ga annabi Adam waftiƙarar da ku saboda raini ga annabi sallallahu Alaihi wasallama da kuma ainihin wato fariya da fi da isa. Ƙana, sai yake ce da Allah subhanahu wa ta’ala a asjudu liman khalar tafina ta yaya zan yi sujjada ga wanda ka halitta da sako, yanzu tana tsammane zan yi sujjada a gare shi bayan na tsada me aka halice shi. kaga a nan, shedan ya yi ne, shi yasa allah dan Abbas yake cewa awwalu man fasama iblis wanda ya fara kiyasi a duniya shine iblis lokacin da Allah ta'ala ya halitta annabi Adam daga kafo ya umarci mala'iku su yi sujjada a gare shi domin wannan sujjada ta kasance girmamawa a gare shi ta kasance kuma ainihin wato bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala dan ya nuna wa mala'iku cewa wannan abin halitta da ya halitta halitta ce wadda take mai daraja wadda take da girma da kima a wajen Allah shi yasa Allah ya ce a yi masa sujada gabanin annabi Adam Allah ta'ala ya yi halittu daban-daban amma babu wata halitta da Allah ya ce a yi wa sujada sai annabi Adam ina fata an fahimta ya ka sai shekan yake ganin yaya shi da aka halicce shi daga wuta a fahimtarsa kuma da kiyasinsa wuta ta fi ainihin wato ƙasa amfani Da ya shi da aka halitce shi daga wuta ba a ce a yi masa sujjada ba, sai yanzu ga wani an halitce shi daga yunku ke gashacciyar ƙasa za a ce kuma a zo a yi masa sujjada. Daka kamar yana ganin in yi sujjada ga annaba Adam ya ci baya ne, yana ganin annaba Adam bai kai matsayin da zai yi masa sujjada ba. Bai duba girman wanda ya yi umarni da sujjadar ba, a'a sai ya duba girman wanda aka ce a yi wa sujjada ɗin. Shi yasa a wasu ayoyin zamu mu ji ya faɗi waɗansu maganganu saɓanin wannan. kamar yadda a cikin suratul a'raf yake cewa ana khayrun minku khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin to ai wannan ya ubangiji wanda kace in yi sujjada na fi shi alkhairi na fi shi matsayi na fi shi amfani da saboda budi khalaqtani min nar ni ka halicce ni ne daga wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halicce shi daga yunku a al'adance a fahimtar sa wuta amfanarwa take yi ba cutarwa ba ya yi amfani da karfin wuta akan ainihin wato karfin yanko ya ka yake ganin kamar ya fi annaba adam alkhairi ya fi annaba adamu matsayi kamata ya a ce shi za a ce annaba adam ya yi wa sujjada ina fata an fahimta to amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi wa annaba adamu sujjada Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam ma'ana tazkirun li bani adama bima jara baina abihim wa baina iblis Asawi ya ce nan Allah yana tunatar da bayi ne ‘ya'yan annaba Adam irin abin da ya faru tsakanin babansu annaba Adam da kuma Iblis, da ya wa ya saboda su ɗauki izina kuma su wa'azantu, wa ya tsanin na adawatihim da Iblis wa shi su kuma ci gaba da rike adawar da ke tsakaninsu da Iblis da rundunar baki ɗaya. Dukkanin wanda ya nuna maka kiyayya irin kiyayyar da ainihin wato Iblis ya nuna wa annaba Adam ta san cewa ba ka da wani matsi sama da shi. In ba da ban kiyayyar Iblis ba, ta duk wannan azumin da yunwa da tashirwa ba za mu yi shi ba. Duk wannan zafin na duniya da wahalar duniya da wannan talaucin da waɗannan asaliman shugabanni duk ba za mu haɗu da su ba. Da muna tana aljanna a can Allah zai kaddara mu bauta masu in ya ga dama in ya ga dama bai ce ku ci daɗi lafiya kawai malam to amma saboda adawar iblis sai da ya san yadda yi kutun kutun ya shiga ya fita ya raba annabi Adam da aljanna da rudu da yaudara da ƙarya da rantsuwa ta ƙarya ce nasiha yake musu قال هل أدلكم على شجرة الكلد وملك لا يبلى kai Adamu ba da nuna ma wata bishiya ba wadda in ka ci ta ba za ka mutuwa ba kuma za ka ta mulki a doron kasa, ba zai taɓa ƙarewa ba kaga yaudarar ta yi yaudarar ta yi maƙasama kuma in ni na kuma da minan kuma ya rantse musu ya na rantse musu da Allah nasiha na ku nake kawai ku nake mutiyaci sai da ya tilasta annabi Adam alaihi salam suka ci wannan itaciya din fa akala minha fa badat lahuma jima, wa tafiqa yaqsifani alayhima min warqil janna Allah ya ce suka ci wannan itaciyar a lokacin da suka ci kuma sai tufafin da ke jikin su damar tufafin aljanna ne sai Allah ya dauke abinsa kaga alamar sai an fita kenan tunda kana satirce kana yin laifi aka ɗauke abin da ya sucin ta na wannan gidan kafin gidan ma sai kafa shi kamar mai gidan haya ne da ya baka notis ta shi ka zo ya ɗare ma kwano kaga dole ka fita wata ka ya sifa ne a laifin mamin warafin janna sai ya zama da suna tsinkar ganyayyakin aljanna suna rufe al'aurarsu da su ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da su daga aljanna ga baki ɗayansu wanda sanadiyar shigowar mu wannan duniya kenan mai cike da ƙalubale da wahala da haka Allah subhanahu wa ta'ala a nan yana tilatar da mu irin kiyayya da gabar da ke tsakaninmu da annaba Adam. Lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annaba Adam ya halicce shi ne don ya zama khalifansa a bayan ƙasa, wanda zai dinga kula da bayi ta hanyar ba su umarni da hali. kamar yadda a cikin suratul baqara Allah ta'ala yake gaya mana wa idh qulna wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبق الدماء ونحن نصدق بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون lokacin da Allah ta'ala ya ce da mala'iku zan halicci wani khalifa wani magaji a ban kasa wanda zai dinga ba da umarni da umarni na yana ba da hani da hani na sai mala'iku suke cewa yanzu za ka ƙara sanya wani abin halitta a doron ƙasa wanda zai dinga saba maka yana zubar da jini tare da cewa mu ga mu muna gode maka muna sarkace ka Allah sai ce da su hakika ni na san abin da ba ku sani to anan ma kamar mana sun san in an halice mu mai zami zami ta karna ne muna zubar da jinin jiya. shi yasa suka gaya wa Allah kenan mana sun san gaibu ko kuma Allah ta'ala ne ya kimsa musu cewa wannan abin zai iya faruwa Abdullahi dan Abbas Allah ya mishi rahma yake faɗi kamar yadda ibn kasir a cikin albidaya wa nihaya da qasasul anbiya ya kawo wannan asar din yake cewa Abdullahi ta Abbas ya ba da labari cewa gabanin halittar annabi Adam Allah subhanahu wa ta'ala ya ci wani jinsi na aljanu da ake kira su banul jan su wannan jinsin aljanu din da ake kira su banul jan sun kasance jinsin aljanu ne da Allah ya halicce su domin su bauta masa su bauta masa su yi masa ɗaya. yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so wanda ita wannan kabilar ta banul jan ita ce asalin ƙabilar su shaitan asalin aljani ne a cikin wannan ƙabila. shi yasa a cikin suratun ta kahf Allah ya sarraha mana ce wa idh qulna mala'ika ta isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbih ya kana min al-jinn ya kasance daga cikin wannan ƙabila ta aljanu da ake kiransu banul jan ke lokacin da Allah ta'ala ya kaddara a rayuwarsu ya ba su umarnin yi masa ɗa'a sai suka bijire suka dinga aikata sabo suna ƙetare iyakar Allah subhanahu wa ta'ala suna nau'ikan fasadi iri-iri suna kashe junansu suna zuba da jini shi kuma shedan ya kasance malami ne a cikinsu ya amuru bil ma'rufi wayan yanha 'anil malami ne yana umarni da kyakkyawa yana hari da mummuna yana wa'azi yana nuna musu abin da suke ba daidai ba ne su yi wa Allah ɗa'a su yi abin da Allah yake so kamar dai yadda malamai suke yi a yanzu haka da shi ɗaya malami ne ina fata an fahimta ya ka ba su ji wa'azin da yake musu ba har zuwa lokacin da ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara zai halakar da su to kuma yana daga cikin sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala a ban ƙasa idan al'umma ta saba masa in ya tashi halakar da wannan al'ummar yana tseratar da nagari daga cikinsu sai ya halakar da waɗanda suke saba masa kaga shi shekan kuma ya cika sharaɗin da za a tseratar da shi domin yana hana mummuna yana umarni da kyakkyawa daga sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke shi daga cikin wannan al'ummar aljanu sai ya halakar da ragowar aljanu to lokacin da aka ɗauke shekan babu wata al'umma wadda Allah zai sanya shekan ya yi rayuwa a cikinsu domin babu wata halitta da ke saura a duniya ya ka sai Allah ya sa aka ɗauke shi ɗan aka kai shi saman duniya ya ci gaba da rayuwa da mala'iku da ke saman duniya ina fata an fahimta wannan shine asalin abin da ya kai shi ɗan cikin mala'iku amma ba jinsin halitta su bane ba ba rayuwa suke yi tare ba wannan hadisa ɗin ce da aka ɗauke shi ba zai yiwu a bar shi shi kaɗai ya ci gaba da rayuwa a duniya ba rayuwa ba za ta yi mai daɗi ba sai Allah ya ɗaga daren su suke kai shi cikin mala'iku da haka yana rayuwa a cikinsu suna bautar Allah subhanahu wa ta'ala tare yadda malaiku suke yi wa Allah da'a haka shi ma yake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a bai kafirce wa Allah ya bukirce masa ba sai a wannan lokacin da aka halicci annabi Adam aka ce yayi masa sujjada yace ba zai yi ba saboda ya fi shi alkhairi kaga a lokacin da Allah ya kaddara lokacin fadakar shedan yayi kenan ina fata an fahimta da aka sai yaki yayi sujjada har yake cewa a asjudu liman alattaqina shin kana tsammanin zan yi sujjada ga wanda aka halitta shi da kafo ne wanda na fi alkhairi tunda ni an halitta shi ne an halitta ni ne daga wuta har yake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala fitsara da rashin kunya bayan yayi wannan tagawar yayi girman kan bai ishe shi ba sai yake cewa a ra'aitaka ka ganka ne yake gaya wa Allah ta'ala fara ta kai fara ka ganka hadha alladhi karramta alayya wannan din da ka fifita shi ka ɗaukaka darajarsa a kaina kamar yana shawa Allah subhanahu wa ta'ala alwashi ke kisa ibn kafir yake cewa ya ƙulu lirraddi jaza'atan wa kufa shedan yana gayawa ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala jara'atan ta ƙwarin gwiwa wa kufra da tsantsar kafirci war rabbu yahlumu wa yanzu. amma saboda tausayin Allah da jin kansa kawai sai Allah ya bai shiru ya kalle shi inda a ce Allah zai rike shi da abin da ya aikata na zunubi da daga lokacin da ya gaddamar farko cewa ba zai yi sujjada ga wanda aka halitta kasa ba da daga lokacin za a halakar da shi amma saboda tausayin Allah da jin ɗan Allah sai Allah ya bashi bayan ya saba umarnin kuma ya zo ya gatsali cikin ɗagawa ya ji da isa fi hadan da zai kan ranka ranta alayya wannan wanda ka fifita shi a kai da askani kan na ku illa in akhartani ila yawmul qiyamah in har ka jinkirta min zuwa ranar alkiyama ban mutu ba kamar yadda ka kashe raguwar kabila ta la ahtani kanna zuriyatahu illa qalila ito sai na halakar da zuri'arsa gabaki daya sai na halakar su idan muka koma cikin suratul a'raf bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa id qulna lil adama illa iblis istakbara wa kina lokacin da muka ce da mala'iku su yi sujada ga annabi adam dukkanin sai suka sujada take in banda iblis ya yi girman kai kuma ya kasance daga cikin kafirai sai Allah su subhanahu wa ta'ala ya ce da shi ana ma mana haka Allah tasjuda lima ma mana haka Allah tasjuda idza amartuk dan me yasa ba kai sujjada ga Adamu ba a lokacin da na umarce ka ana min قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين سيتي تعينا alkhairi ne. domin ni ka halicce ni daga wuta shi kuma ka halicce shi daga ƙasa qala fakhruj minha fa innaka rajim sai Allah ce to ka fita daga sama hakika sai abin kangewa ne daga rahmata babu kai babu wa inna alayka la'nati ila yawm kuma la'anta ta da tsinuwa ta ta tabbata a gare ka har zuwa ranar alkiyama kaga ya san ta ta kare da ka me zai yi yanzu zai nemi abokin mutuwa kana sai ya ce rabbi ya ubangiji na kaga ya yadda Allah ubangijin sa ne kula kana rabbi fa anzurni ila yawmi yub'ath yace ya ubangiji na ka jinkirta min mana kai ka daura rayuwa ta har zuwa ranar za ta shi alkiyama kana fa innaka min almunzirin ila yawmi waqtil ma'dud Allah ce ka je mun je kiyama har zuwa ranar da muke alkawari wanda za ta zo sananniya kana fa izzatika ya ce to na rantse da ka ya ubangiji da ugu ajma'i na illa ibadaka minhum al-mukhlasin yace duk ƴaƴan nasa da zuri'arsa sai na halakar da su gaba dai sai na batar da su sai dai kadai waɗanda daga cikin bayin ka waɗanda ka sai na da su shi yasa anan Allah subhanahu wata'ala ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina ka da wani ƙarfi a kansu ka da wani wayo da zaka yi musu baka da wata dabara ta hira da zaka ribace su a wani fadin Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim min sultanin illa man ittaba'aka min al bayina baka da wata dabara da zaka iya jan su ko wani karfi ba waɗanda zaka jafa ce waɗanda suka kasance mabiyanka daga cikin batattu to da Allah subhanahu wa ta'ala anan shi ɗan ya nemi a jinkirta masa kada a ɗauki ransa har zuwa ranar alƙiyama har kuma ya yi alƙawarin cewa idan an yi masa wannan jinkirin zai batar da ‘ya'yan annaba Adam alaikistana, zai batar da su, da nau'ikan batarwa iri daban-daban. Kamar yadda a wani faɗin ya ce, wani umarniyar na'un, wani amuran na'un falayubattu kunna a zanen al'am ko wani amuran na'un falayubattu kunna falayugayyuhun na kai Allah. Wani umarniyar na'un, ya ce zan ta sanya musu burace-burace. in ka ji ka kana yawan buri burin ka yi kaza burin ka kaza burin ka kaza shi dan ne wala amuran nakum fara yubatti kunna azanan alham sai kuma sai na sanya su haka kawai mutum ya kama kunnuwan dabba sai dinga tsagawa kamar yadda makiyaya suke zaka ga an kama kunnen sa an tsaga an kama kunnen akuya ko tinkiya an tsaga duk ɗan ne wala amuran nahum fala yughayyirunna khalqa Allah shi kuma sai na canza komarta su suna canza halitta ta kai musu shine za ka ji an ce wani a US ya biya dala miliyan nawa ne an mayar da shi kare wani ya biya dala miliyan nawa an mayar da shi kiran mage duk ala yuhayyirun na khalqallah yana daga cikin abin da shi dan zai dinga ainihin wato amfani da shi wajen batar da Allah bayan Allah subhanahu wa ta'ala yi alkawari zai zo musu ta ko'ina, sun thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين yace wallahi sai na dinga zuwa musu ta gaba ta baya ta dama ta hagu ba za ka taɓa samun su masu godiya akan ni'imomin ka ta ko ina shedan yana yaƙi da kai yana zuwan maka yana umarta ka da saba wa Allah min baini aidihim wa min khalfihim gaba baya wa min aimanihim wa an shama'ilihim ta damar su ta hagu da ce wa min fawqihim wa min tahtihim ba saboda ya san in yace zai zo ta sama za a halal zai mutu dan azaba ta sama da kasa take zuwa wakila ya ardu bil ilma wa ya sama'i aqli wa ghibal ma uqil al amru wa sawal al judi wa qila fawdan lil amr ya san in yace zai zo ta kasa azabar Allah na iya zuwa ta kasa akwai kisarwa ko akwai in ya ce zai zo ta sama azaba tana sauka daga sama da aka kasa da sama ya fi ƙarfinsa sai dai ta gaba ta baya ta dama ta hauni ina fata an fahimta da aka Allah ko wata ala shi kuma sai ya ainihin wato cika wa dan wannan abin da ya nema ya ce ka ji an jinkirta maka malamai suka ce faɗin iblis alaihi la'anatullah la'ahtani ya zurriyatahu cewar da yayi sai na fitar da zuri'ar annaba adam qalahu sannan minhu annahu sayaqa ya faɗa ne yana zaton hakan zai iya faruwa zato yake ba wai yana da tabbas zai iya yin tasiri akan bayan Allah ba ina fata a fahimta ya faɗa ne saboda zato ya san dole kamar yadda a cikin al'ummarsa wadda ya rayu daga cikinsu kafin a kawo shi cikin mala'iku ya ga yadda suka dinga saba wa Allah suka dinga ƙetare iyakar Allah to ya san zuri'ar da annabi Adam zai aifa a cikinsu su za a iya samun masu wancan hannun na al'umma ina fata an fahimta ba wai zai ya sani ba a'a ya san abin ya faru ne a baya don haka in aka kara halittar wani abin halitta da yiwuwar a cikinsu ko ba a samu gaba ɗaya ba za a samu waɗanda za su wacce ɗabi'a da aka zai yi amfani da wannan damar wajen ƙara tunzura su da ziga su saba wa Allah subhanahu wa ta'ala dan haka zato ne yake yi wa ta tahaqqaqa lahu hadha adh-dhann fi kathirin min bani adam kuma da yawa ɗan adam sun tabbatar masa da wannan zaton da yake an samu da yawa daga cikin ɗan ƙaran annabi adam waɗanda suke sabon Allah suke tunanin agawa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai shi ɗan yi amfani da wannan ainihin wato abin da yake tunanin zai faru Ya yi amfani da shi ya ci gaba da halakar da shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad sadaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan min al-mu'minin wa laqad sadaqa wa laqad sadaqa alaihim iblis dhannahu lallan shaytan ya gaggata musu abin da ya zata faruwarsa bayan an halicci yan adam kenan sai ya gaggata musu abin da ya zata faruwarsa daman yi tunanin hakan zai faru yayin tunanin su ma za su saba wa Allah sai kuma suka fara sa'a wa Allah ɗin da aka sai ya ci gaba da kiransu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin Allah ya ce sai suka bi shi in ban da tawaga daga cikin mu'minai da haka Allah ya ce idhab fa man tabi'aka minhum fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawqura Allah ya ce to ka tafi da kai wannan alƙawarin ka je kai duk abin da ka ga dama amma da kai da dukkanin waɗanda suka bi ka Allah ya ce jahannama ita ce makowarku ku shine sakamakon ku sakamako ne wanda yake kuma cikakke qala fal haqqu wal haqqu aqul la amla anna jahannama minkum wa mimman tabi'aka minhum ajma'in Allah ya ce duk abin da ka faɗa gaskiya ne abin da ke ranka kenan ka faɗa bayan shi ba wani abu da zaka iya faɗa ni ma kuma ga tawa gaskiyar zan faɗa ji Allah la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in Allah ya ce wallahi sai na cika wutar jahannama da kai da dukkanin waɗanda suka je ta baki haka dukkanin wanda shekan ya roƙa kuma ya yadda ya bi shi sakamakonsa Allah subhanahu Ta'ala ya ce shi ne wutar jahannama zai shiga cikinta zai kuma dawwama ainihin wato a ciki. Bantawi alaihi rahmatullah a cikin ainihin wato tafsirul wasil yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala a nan ya yi bayanin irin tanadin da ya yi wa Iblis da waɗanda za su bi shi daga cikin mutane. Allah ta'ala ya ba shi umarni na tafiya cikin kaskanci da raini, da a nuna masa kaskantacce ne shi kuma shi ɗin ba komai ba ne ba. Allah ya ce, Izhab, tafi, matsurudan mal'una, ma'ana wanda aka nisanta shi daga rahmar Allah aka kuma tsine masa kamar yadda Allah ya ce qala fakhruj fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yawmiddin kaga matsurudan kenan malkuda an nisanta tashi daga rahmar Allah an katange shi babu shi babu rahmar Allah kuma sannan Allah ya la'ance shi wa inna alayka la'nati ila yawmiddin tsinuwa ta ta tabbata a gare ka har zuwa ranar tashin alkiyama haka Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa an fitar da shi daga sama kuma sannan za a sanya shi a wuta da shi da waɗanda suka bi shi daga cikin bani adam shi yasa ya ce wa hadal wa'idu allazi tawa'ada Allah ta'ala bihi iblis wa asba'ahu wannan alƙawarin na azaba da Allah yi wa iblis da mabiyansa shi ja'a ma yashba'ahu fi ayatin kathira yace Allah ya maimaita ire-iren wannan alƙawarin a cikin ayoyi mabambanta juna min ha qawluhu subhanahu daga ciki akwai fadin Allah subhanahu wa ta'ala qala fal haqq wal haqq aqul la anna anna jahannama minka wa mimman tabi'aka ba aka mimman tabi'aka min Allah ya ce abin da ka faɗa gaskiya ne ni ma kuma gaskiya nake faɗa maka da kai da dukkanin wanda ya bi ka Allah ya ce wallahi sai na cika wutar jahannama da ku baki da aka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da shi Allah ya riga ya gama rufe shafin sa kenan inda har aka la'ance shi kuma aka faɗi mako masa, har an gama da labarin an gama da shi ka yanzu ya rage nasa ya je duk abin da ya ga dama wajen ganin ya fatar da 'ya'yan annaba adam duk abin da zai yi kuma Allah ya san me zai me zai raya musu me zai kawata musu da me zai ruɗe su Allah ya san me zai yi shi yasa Allah ya gaya masa anan yace wastafziz man istabata ka kaje ka ribaci duk wanda ka so daga ciki duk wanda ka sami iko ka ribata wanda yake za a ribata kuma shine wa wanda bai yi imani da Allah inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha Allah ya sanya shedan ya kasance da shi da rundunarsa majibantan lamarin waɗanda ba su imani ba waɗanda in suka aikata alfasha za su ce dama mun sami iyayenmu ne suna aikatawa kuma Allah ta'ala baya umarni da alfasha. haka Allah ya san akwai waɗanda ba za su imani ba waɗanda ba su imani ba kuma su shekar zai ja ya sa Allah ce wasan zizmani su za ka minhum bi sautika ka ja su da sautinka wa ajilib alaihim bi khailika wa rajilik ce ka ja ka binciki duk wanda za ka iya da rundunarka in ma rundunarka waɗanda suke tafiya akan dawakai daga cikin shedanu ko waɗanda suke tafiya akan ƙasa ko kuma waɗanda za ka ribata ɗin su kasance daga cikinsu akwai masu tafiya a kan dawakai akwai masu tafiya a ƙasa duk mai sun ainihin wato fassara wa sharifin fil amwali wal auladi wa idukum wa ma idukum shaytan illa qalila malan jamal ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lugha yake cewa amara Allah ta'ala iblisa bi awamirun khamsa Allah ya umarci shedan da abubuwan umarni guda biyar al-qasdu biha waɗanda abin da ake nufi shine at-tahdid wal istidraj shine tanadin narko na azaba da kuma talala Allah ya musu tanadin narkon azaba kuma zai musu istidraji zai musu talala za a ga su ta yin laifin wasu ma har suna ganin babu abin da za a iya musu in sun yi laifin ruwa ta ta sun ci bilis shine istidraji Allah yana barin azzalimai su ta abin da ya ga dama in Allah ya so sai ya bar azzalimai su ta zalunci in shugabanni ne in Allah ya so sai ya bar su su ta jinin talaka su ta zalunta talaka su janye wa talaka subsidi, su kawo wa talaka a abin nan uh, VAT haraji kai ta cinye wa talaka kuɗi a saci dukiyar ƙasarsa a janye masa tallafi wanda ya sha wahala ya nemo da gumin sama a fashi, a sa a ta zuba da jininsa ake a bashi tsaro ake a bashi aminci ake a bashi abubuwan more rayuwa sai Allah ya tsare su su kai har ma su dinga ji a ransu cewa su ruwa ta sha wallahi da yawa daga cikin shugabanni suna ganin abin da ke ruwa ta sha suna ganin babu abin da zai biyo baya wallahi mafi yawan su ba su yarda da mutuwa ba suna gani dai ana mutuwa wasu ma suna kan mulki suke mutuwa amma wallahi saboda yadda shekan ya musu kururuwa gani suke in an mutu nan fa an mutu za a tashi dan inda sun yadda za a tashi irin wannan zalincin da suke yi mana ba za su yi ba ta ko'ina zaluntan mu suke yi ta ko'ina Allah kuma ya nemi su tanana da ba su tara abin da za su tara kuma su tafi su bashi kuma bayan su barshin ba kuma a yi musu a akan abin da suka bari masifa kan masifa ka rasa wata irin kururuwa shaidan ya musu babu tausayi a zukatansu babu imani a zukatansu ya za a zanince ku ya za a karya ku kawai su dai su da zafin tunaninku hankalinku yana tafiya wasu wuraren suna ɗiban dukiya ƙasa suna ƙara taka daga gare yanzu tun masifar da aka jefa mu a ciki a ƙasar nan ba ta isa ba aka zo aka janye mana sassudi masifar da al'ummar Najeriya ta shiga daga lokacin da aka janye sassudi har zuwa yau a tarihin Najeriya ba taɓa shiga masifar talauci da kuncin rayuwa irin wannan musiba ba wannan bai ishe su ba sai da suka zo suka ba mana wata doka ta haraji sun hana mu arzikinmu da Allah ya shimfiɗa mana a ƙasanmu wanda za mu yi amfani da gumunmu da ƙarfinmu ma ƙoƙarinsu sai sun kwace transaction ɗin za ka yi yanzu a banki sai an ɗiban maka wani bat sai an ɗiban maka yanzu jiya a ayyukanmu na santa ɗinmu mun yi transaction na naira dubu ɗari za mu yi wasu ayyuka na ciyarwa ga sababbin musulunta a ƙauyuka naira dubu ɗari ne aka cire amma sai da aka ɗaukar mana naira ɗari uku da hamsin da saba'in na ce Allah ya isa kai ma in za ka transaction kuma sai an ɗauka da ba wai sai ka yi rufayin me za a yi da kuɗin kuɗin gidan haya ne ba za a ɗauka ba kuɗin makaranta ne ba za a ɗauka ba kuɗin rashin lafiya ne ba za a ɗauka ba su ma me hana ku ɗauka Kuka ci da ɗauka kawai inna rabbaka labil mirsad ka duk wannan abin da kuke yi Allah yana jin ku yana kallon ku tsara na yake ne Kuna gani ake dauke wasu a cikin ku suna kan madafin ikon ikon bai hana su mutuwa ba. Kuna ganin yadda waɗanda suka yi shugabancin a cikin ku suke komawa arzalin umar. Yanzu shugabanni nawa ne waɗanda sun riƙe mulkin sun yi abin da za su yanzu sun kasance ababen ba da misali. wasu a cikinsu suna nan zama ya fi ƙarfinsu sai dai a wulciya sai dai a tura su ba sa iya tashi sun rakwakwafi sun lalace nawa ne a cikin waɗanda suke haka kai kanka wanda kake rike da kafa yanzu baka kallon yadda kake me ya rage ma a duniya shekaru nawa ne ya rage ma kana shekara tamanin da wani abu yanzu shekara nawa ne ya rage ma ka kara da yawa ka kara shekara ashirin ka cika ɗari balle ma ba lalle ka yi ɗari in na rantsa ba za ka ɗari ba bazan ka fara ba amma ka fi ka shaƙe talaka ka samu a awan mataimaka a zalimai waɗanda kake siyan su ka fi ‘yancin waɗanda suke wakilta mu kuma muna ji muna gani su ƙara zuwa kuma mu ƙara zaɓar su wallahi muka ba su dama suka kafa 2027 zuwa 2030 31 da za a ƙara wani zaɓen ya sai mun yi kuka da idanmu wallahi sai mun yi kuka so da ya kamata mu dawo cikin mu wannan hanyar ba ne ɓullewa ba ko ba da ba mu yi don 'ya'yanmu da jikokinmu tun da wannan gwamnatin ta hakuri ake ginawa arewa banda rusa mu da rugurguza mu da karya mu babu abin da ake an addade mu da matsalar insecurity an zo systematically an karya harkar noma a arewa abin da muke ta'ama da shi muke ji da shi muke kura hanci da shi noma yanzu an karya noma daga shekara uku baya zuwa yau ka je ka tambayi dukkanin wanda ya zuba kudin su yi noma asara ya bari ba ya ci ba asara ya bari ba ya ci ba za ka zuba naira miliyan ɗaya a ƙasa ka yi noma sai ka yi tattaske za ka samu dubu ɗari hudu abin da za ka nuna. saboda taki ya yi tsada an zo ana siyan buhun matsala dubu talatin dubu talatin da biyar ka sai buhun taki naira dubu ɗari haka an karya harkar noma kasuwanci an karya saboda rashin tsaro yanzu garuruwanmu na arewa da ake zuwa kasuwanci yanzu misali ka ɗauki jihar kano center of commerce jihohin da da suke shiga Kano kasuwanci FB Sokoto Zamfara Katsina wasu da suke shigowa daga Nijar yanzu kaso ashirin cikin ɗari na waɗanda suke zuwa a da ba sa iya zuwa yanzu saboda tsoron ne zai biyo baya a hanya saboda ne a ya arewa kuma an karya ɗan. duk wani madafin iko da za a iya cewa akwai ta cewa a kai 'yan kudi ne suke riƙe da shi kai da za ka iya cewa kudu ke kuke da Najeriya a yanzu. Wallahi da irin wannan rayuwar da muke gara an zauna an raba ƙasar kowa ya kuka. A ya da ƙasar gida uku raba wasu ɗauki nasu in yamuran su ɗauki nasu mu mu dawo mu ci gaba da daula Usmaniyya mu. Ya fiye mana kwanciyar hankali. Ya fiye mana kwanciyar shiru malamai suna jin tsoron su da gaskiya saboda ɗan da ake ba su na cefane na motoci na shinkafa wasu kuma suna tsoron kar a daure su wasu suna tsoron kar a kashe su sai ka ce in an daure kan wanda ya daure kan ba zai je Allah ya daure shi ba in an kashe kan wanda ya kashe kan shi ba zai mutu ba so da haka mu gyara katunan mu na zaɓe mu jira 2027 mu canza da kanmu ai mu muka zaɓa an zo an ruɗe mu da musulun musulun mun kyautata tunani mun ta zato addini ne musulunci ne jihadi za mu yi a shekura aka lulluɓo mana da kasar afiya wallahi saboda ko kirista kirista ne zai mana adalci shi za mu zaɓa ta shi ne magana wani shirme da rashin hankali na mutanen mu ɗan karewa waɗanda ake kyautata wa suna da ruhin addini za su iya kawo gyara sun zo sun fara shiga siyasar ana zage su ana yi musu yarki yanzu ka duba fantami da ya zo yana ƙoƙarin tsayawa takarar gwamna ka duba irin maganganun da ake yi masa kuma mutanen mu ɗan ƙarewa dan mai malami zai shiga addini bayan sun manta osin bajo osin bajo yake ko osin banjo vice president lokacin yar aduwa ko eh wane ne lokacin buhari wa rabaran fasto ne matar shugaban kasa ta yanzu rabaran fasto ce fada fada ne limaman coci ne sun kai matsayin shekudan coci amma ta taba jin wani arne ya ce don me suka shiga siyasa sai mu saboda damsul basirat yau malami ya zo ya ce zai tsaya takarar gwamna ko zai tsaya takarar ɗan majalisa ko zai tsaya takarar sanata an fara zage sa kenan dama ba malamin Allah bane dama dan neman banka ne zai zo ya tsaya takarar in kai za ka iya ka zo ka yi mana ka umma ta gama lalacewa ‘yan malaman da da ake ganin mutuncinsu yanzu an daina ganin mutuncinsu ka ga yadda yara kanana suke zagin malamai a Midiya saboda duniya kuna ya isa haka duk wannan yana daga cikin rukun sheda. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce واستغفر من استطعت منهم بصوتك وعذب عليهم بخيلك ورجلك وشاوركم في الاموال والاولاد وعدهم ولا يعدهم ولا يعدهم الشيطان الا غرورا da aka jamal ya ce tanadin azaba Allah ya musu da kuma ainihin wasu wato talala lattaklif ba wai an kallafa musu dole sai an yi bane la'annaha kullaha ma'as domin duk abubuwan da Allah ya ambata sako ne wallahu la ya'muru biha Allah ta'ala kuma baya umarni da waɗannan abubuwa da yace abubuwan da Allah ya umarci shi da su guda biyar shine izhab da farko Allah ya ce je ka wastafziz man istata'ta minhum ka ribaci duk wanda za ka iya ribata biyu ko wa ajilin alaihim bi khailika wa rajlika ka ja duk wanda za ka ja ka ruɗi duk wanda za ka ruɗa, ko ma'aya da wafe daga cikin rundunar ka ko mutane ko masu tafiya da kafafuwansu wa sharin kufil abuwari wal aulad kai tarayya da su a cikin dukiyarsu da yayarsu wa iduhum kuma ka ruɗe su kai musu alkawarin da za ka yi musu abdullahi abbas yake cewa Haɗin Allah ta'ala wasta jizmani sata min bi sautika yana nufin kullu da'in da'a ila ma'asiyatillah yadda Allah ya ce shedan ya ribata duk wanda zai iya ribata wanda shedan zai iya ribata ɗin kuwa shine wanda yake kira zuwa ga saban Allah subhanahu wa ta'ala nau'in saƙo kowane iri ta kowane ɓangare mai aikata shi da wanda yake kira a aikata shi ɗin? ire-iren su Allah ta'ala yake ciki da waɗanda shi kan jesu ya yi wato ribata da aka Allah ta'ala kuma ya ba shi dama da shi da rundunarsa ta shaidanu za su iya ribata kowa inna ga Allah haƙi na Aure alin da dina na yu'minu mun sanya shaidanu shi da tawagarsa su kasance wakilai na marasa imani majibantan lamarinsu ta ina za su dinga ya fitar su suna jansu saboda su suna ganin su inna hum yarawna hum min haythu la inna menene inda ku ku min haythu min haythu la ku haka ne ko nayi daidai inda ku ku kuwa wa ku min haythu la la alamu. shi shedan da kabilar ta ta shedanu suna ganin ku ta inda ku ba kwa ganin su ba kuma so suna ganin ku haka wanda yake ganin ta kai baka ganin su ba ka ganin su yana da sunna akan kake kenan zai iya umarta ka da tsarin abin da yake so manzo Allah sallallahu alaihi wa yake cewa inna shaytana ya ala ibn na majri ad-dam shaytan yana yawo a jikin ɗan adam kamar yadda jini yake yawo ta ko ina yana gudanawa a jikinka dan ya ainihin wato sanya ka ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ko a tafa kake a kafa ko akan abin hawa kake ko a zaune kake ko a me kake shaytan yana iya raya maka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce wa sharikun fil amwali wal aulad abdullahi dan abu yace huwa ma amarahum bihi min infaq al amwali fil ma'asillah tarayya da su da Allah yace a cikin dukiya ibnu abbas yace shine yadda shedan yake raya wa mutum ya dinga zubar da dukiyarsa a cikin sabon Allah mutum ya dinga fitar da kuɗinsa yana yin abin da Allah baya so yana barna kuɗi yana almubazzaranci wala tubazzir tabdira innal mubazzirina kanu ikwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura Allah ce kawai almubazzaranci masu almubazzaranci ɗan uwan shaytan ne shaytan kuma ya kasance mai kafircewa ubangijinsa ne ya ka wa sharikun fil amwat shine yadda ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala yake sanya iblis alaihi la'anatullah yana tarayya da mutane a cikin dukiyoyinsu da mutum ya ware maƙudan kuɗi maƙudu ya yi wani abu da barka na Allah wanda inda zai ji yadda aka na ruwan nan kudin wajen yin da'a ga Allah Ya Allah kaɗai ya san ɗimbin ladan da zai iya samu kamar yadda a kwanakin baya a Kano aka samu wani wanda ya bade din 'ya'yansa da naira biliyan biyu biliyan biyu biliyan biyu cek kawai na miliyan dubu na miliyan 700 yi iya cek kawai miliyan 700 ne ko miliyan 70 eh miliyan 700 ko iya kawai wanda za a yanka Habiba birthday to na miliyan 700 mawakin da aka gayyato wani dan kudi arne da video sai da aka ba shi naira biliyan ɗin kafin ya zo mu na arewa kuma shashashu ya suka dinga zubar da su kana jin kai ka kai kanka kai celebrity ne a arewa amma ka zo kana salbi da arne kaya ta yafi ka wanda in duniya za ta naɗe a kudu babu arnan da ta yi bace kira wani ati a arewa babu amma saboda rashin kishin kai shi yana ganin ya burge har yana proud in zai karar da duk abin da ya mallaka a kan iyalansa su farin ciki zai karar wa ya gaya ma ana sa iyali farin ciki da sabon Allah wa ya gaya ma ba a ce ka faranta wa iyalinka ba amma Allah ce waye wala tubazzir tabdira wanda din ma ba addini bane yahudanci ne Allah ta'ala ya samu dace da ka ire iren waɗannan shine wa sharikun fil amwali aka ibn abi rabah yake cewa wa sharikun fil amwali yana nufin riba da shedan yake sa mutane suna ci a cikin dukiyoyinsu a cikin kasuwancin su a cikin ajiyarsu na banki duk abin da shedan zai kara maka na interest na riba shine abin da ake nufi da wa sharikun fil amwali amma imamu sassan yi, sai ke waɗannan abubuwan sun shiga ciki duk wani abu da zai ƙaru na dukiya ko a kashe na dukiya a wajen sabon Allah ya shiga cikin abin da shedan yake tarayya da bawa a cikin dukiyarsa wan aulahi a kuma yi tarayya da su ainihin wato a cikin ƴaƴayensu Abdullahi dan Abbas ya ce ma'ana ƴaƴan zina da ake iya haifa mutum ya je yayi zina ya shigo da ƴaƴan zina cikin ƴaƴansa na halal kaga tarayya yayi shi dan yayi tarayya da shi a cikin ne a cikin ƴaƴansa ina fata an fahimta wasu kuma daga cikin ainihin wato malamai suka ce akwai riwaya daga Abdullahi dan Abba kamar yadda Ali bin Abi Talha ya rawaito yake cewa wa shariku fil amwali wal auladi huwa ma kanu qataluhu min auladi safaqan bi ghairi ilm yace shine abin da suka kasance suna kashewa na ƴaƴansu saboda jahilci ba tare da ilimi ba a lokacin jahiliya mutum ya kashe ƴaƴansa mata saboda tsoron talauci kun karanta a baya ya ce wannan shi ne abin Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi. An basri yake cewa, Ƙadu wallah ishara ka hufin amuwani wani auladi majjasu wa hauwazu wa nassaru wa sabbago khairar tubatar Islam. yace Wallahi kuwa, shaidan ya yi tarayya da mutane a cikin dukiyarsu da ‘ya’yansu ta yadda yasa ‘ya’yan wasu suka zama majusawa. wasu suka mayar da ‘ya'yansu Yahudawa, wasu suka mayar da ‘ya'yansu Nasara, wasu suka ɗora ‘ya'yansu a tafarki wanda yake ba na musulunci ba ne ba. Wajassa'u min amwarihim juz'an lishayatin yace kuma sun kakkasa dukiyarsu kashi-kashi da shaitanu. A tafi wancan fati da wancan dukiyar, a je a more a night club da wancan, a je a yi wancan da wancan kasa na dukiya, yace haka yasa suka dinga kasama dukiyarsu. Abdullahi ɗan Abbas yana daga cikin tarayyar shekan wa iyaye akan shi ne yadda suka dinga sanya wa ‘ya’yarsu sunayen bayi na shekan kamar kaga mutum ya sa wa ɗansa Abdul Al Harith sunan shekan ne ka sa wa ɗansa Abdul ma'ana bawan Al Harith ko Abdul Shams bawan rana ko Abdul Fulan bawan wane duk wannan rudu ne wanda yake ainihin wato na shedan imamun kurkuri abuwa da ibn jarir tabari yake cewa wa aulal aqwali bis sawabi an yuqal yace duk waɗannan maganganun da malamai suka yi abin da yafi daidai shine a ce kullu mauludin waladat unsa duk wani abin haihuwa da mace za ta haifa asallahu fihi wanda aka yi sabon Allah a cikin haihuwar daga lokacin da aka haife shi zuwa lokacin rayuwarsa bi tasmiyatihi ma yakra'u Allah ko a ambace shi da sunan da Allah baya so aw bi idkhalihi fi ghairi ad-din alladhi tabahu Allah ko kuma a sa yayi wani addini wanda Allah bai yarda da shi ba aw bi zina bi ummihi ko dan da aka yi zina da mahaifiyar shi aka haife shi aw bi qatlihi wa wa'dihi ko kuma a kashe shi ko a binne shi da ransa wa ghairi zalika min al-umur allati ya'si Allah illa ya'si Allah bi fi'lihi bihi aw fihi ya ce ko kuma duk wani abu saɓanin wannan wanda ake saɓon Allah da shi ko ake saɓon Allah a cikinsa shi ne abin da Allah yake nufi da washarikun fil amwal wal aurat ya ce faƙar da mu share musharikati iblisa fiye. ya ce shaidan yana iya shiga cikin wannan min waladi zalika alwaladi lahu aw ku, ko a wajen haihuwar wannan yaron ko bayan an haife shi da annan la alam yukhassis bi qawlihi wa sharikun fil wal aurat yace dan Allah bai ce ga wani abu da ake nufi da tarayya a cikin aya da dukiya ba ya ka duk wani abu na sabon Allah ibn jarir yace yana iya shiga yace ma'ana sharika fihi bi ma'ana duna ma'ana yace da ka sharika tarayya din zaka iya shiga wata ma'anar ba za ka iya shiga wata ma'anar ba yace fa kullu ma usiya Allah fihi aw bihi duk abin da aka saba wa Allah da shi ko a cikinsa wa uti a fihi shaytanu bihi aw bihi ko kuma akai wa shaytan da'a da shi ko akai wa shaytan da'a a cikinsa fa huwa musharika yace to shine tarayyar da Allah yake nufi ina fata an fahimta wannan shine maganar al-imam ainihin wato ibn jarir a tabari ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa kamar yadda ya tabbata shi sai muslim daga ainihin wato iyab bin himar Masu Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Allah azza wa jal, Allah madaukakin sarki yana cewa, Inni khalaqtu ibadi hunafa. Allah ya ce, lallai na halitti bayina akan daidai, akan tsarin da nake so. Faja'atuhum shayatin fajtanathum an dinihim. Allah ya ce sai shaidanu suka zo suka karkatar da su daga addininsu. wa harramat alaihim ma ahallaltu lahum shedanu kuma suka halatta musu abinda na haramta musu a cikin hadisin ainihin wato Bukhari da Muslim har wa yau manzon Allah yace law anna ahadahum idha arada an ya'ti ahdahu qala manzon Allah yace in da ku lokacin da zai kusanci iyalansa zai ce bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana fa innahu in yuqaddiru bainakuma waladun fi dhalika lam yadurruka ash abada kaza Allah ya ce in Allah ya kaddara a wannan saduwar da za ka yi da iyalinka an samu karuwa wannan ɗan shekan ba zai yi tasiri a kansa ba kaga ka tsira cewa faɗin Allah wa sharikun fil amwali wal auladi kenan ina fata an fahimta Allah ya ce wa idukum wa ma idukum shaytanu illa gurura kuma ka ruɗe su da dukkanin abin da kake iya ruɗar su da shi amma shi dan baya iya ruɗe bayi da komai face abin da yake ainihin wato Ruku. kai musu alkawarin duk abin da ka iya na arziki na jin daɗi na ƙolewa, amma kuma duk wannan ruɗu ne ba ainihin wasu gaskiya ne ba ina tunanin za mu tsaya kan wannan gaba abin da na faɗa na daidai Allah ta ya haɗa mu a nan baki ɗaya wanda ne kuskure Allah ana ya yafe min ya yafe mana baki ɗaya a gurguje asusunmu na marayu a da muna da kuɗi a asusu na banki na marayu naira dubu hamsin da hudu ne ko? dubu hamsin da takwas muka zo daga ranar da muka fara karatu zuwa jiya muka samu kuɗi dubu nawa dubu sittin da takwas da ɗan ɗaruruwa da muna da hamsin da takwas muka zo muka samu sittin da takwas idan an haɗa zai ba mu nawa eh ɗari da goma sha takwas abin da muke da shi kenan a cikin account ɗinmu naira dubu dari da goma sha takwas da ɗan ɗaruruwa na abin da muka fi yanzu da sauran rina a kaba iji ba haushe da aka muna buƙatar taimakonku yaranmu suna nan an kawo mana list ɗin 126 eh? jazakumullahu khairan 126 mita da shi an kawo mana listin ina tunanin na aka kawo min shekaran jiya ne ko shekaran jiya waccan yaran sun kakkari da wani abu kamar yadda na gaya muku gida gida gida gida muna da gida hamsin da hudu ko da takwas marasa da hudu ko da takwas da shida gida gida muna da gida hamsin da shida muna da marayu ɗari da goma sha wani abu dab da ɗari da ashirin an ce kuma da akwai wasu da aka ƙara samu za a yi updating na ce ne a jiya updating ta muna da dubu ɗari da ashirin da wani abu ba za mu gushe ba mu nemi kuma giya don girman Allah ku taimaka ku taimaka ku aljanna in ma ba za ku taimaka wa marayun ba ku taimaka ku taimaka ku aljanna ku ba mu sadaka in kuma kaso kana da wayo ka yi niyya biyu Ka yi da niyyar Allah ya baka ladan taimakawa marayu kuma Allah ya baka aljanna Allah baka zai ba ruwansa in ma da wata niyyar ka kara kana iya ba da dubu ɗaya kai mata niyyar ashirin kuma ya sai Allah ya karɓa an gane ai su da ka tattaro talaucin ka na shekara da shekaru ka ba mu sadaka kai wasu bi da da sadaka Allah ya yi ma talaucin cinikin da ba ka yi a kasuwa ne ka ido ka tunkulo masu nauyi ka ba mu addu'an nan da kuka ga ina yi wali ne ni fa dan dai kan da shi ka baki gudan da kake addu'a Allah baya amsawa tsakani da Allah Allah yana amsa min addu'a ni na san Allah yana so na ban ce Allah baya son ba amma ni dai na san Allah yana so na wallahi ku kawo muku addu'a wallahi ku kawo ne muku addu'a ku ba wa marayu ne muku addu'a azumi ne a bakina ko don wannan ibadar na baro iyayena da iyalaina da ɗan uwana da kowa nawa na zo nan cikin ku na kare ina ga wani kada in nesa wasu da shi na roƙi Allah zai amsa mu wannan kana ayoyin da nake karanta muku ina fassara muku ina fassara ki makogaro na yana bushewa kaga ina da abubuwan da zan dogara da su in yi addu'a Allah ya amsa da azumi manzo Allah ya ce li sa'imi da watul la turat sai kai ka yi addu'ar Allah ya ki amfani ina yi Allah ya amsa so da ka ku fito mana da kuɗi kuna da kuɗi mun sani kuna da kuɗi ku ba wa Allah Allah ya ƙara musu so da ka da wasa da dariya da Allah dan dinga fitowa da shi kun gani ma dai duk da dan talauci na a garin ku ba a garin mu nake ba a zaune nake ba sana'a nake yi ba zaman banza nake yi amma bayarwa nake yi sannan tana ku da a garin ku kuke za ku fita ku je ku nemo ba kuɗi na kasa ka za ka ba ko eh ɗan uwa ya tuna mun ko a tamfa ko yaji ko kayan abinci duk muna karɓa kun sani a tamfa shadda yaji kayan abinci duk muna karɓa ga shi ma wani bawan Allah ya bada turmin zani ya ce a ba marayu Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsa da dukiyarsa da iyalinsa albarka dukkanin waɗanda suke taimakawa Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya yaukaka musu arziki su Allah ya yaye musu damuwarsu Allah ta'ala ya biya musu bukatun su na alkhairi mun sani da akwai waɗanda suke so su taimaka amma ba su da hali Allah ka buɗa musu Allah ka buɗa musu abin da za su bayar Allah ta'ala ka haɗa mu a baki ɗaya Allah ta'ala ka tabi ibadun mu yankin mu na arewa Allah ka fi sanin arin da muke ci, Allah ka kawo mana ɗauki ‘yan uwanmu da ake kamawa ana kashewa ana zubar da jininsu ana wa matansu da ‘ya'yansu fyaɗe Allah ka saka musu Allah ka kawo mana mafita a arewa Allah ka shiryar da shugabanninmu waɗanda suke da burin kuntata mana a cikinsu Allah ka kuntata musu waɗanda suke da burin ganin hajji hankalinmu ya tashi Allah ka tayar musu da hankalinsu Allah ta'ala ka karɓi ibadunmu ka gafarta mana zunubanmu wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته